Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasance a daidai wannan lokacin insha yau za mu da kwat wannan wani hamster kuma wanda za a bada da yan miliyan insha yadda za ka buɗe su insha sai ka zama cikin bidiyo ka da za a buɗe su insha kai ma sai ka je ka buɗe yadda za ka yi sai ka shigo nan idan ka shigo nan na harko na harko da za ka yi sai ka sa tire-tire gida uku tire-tire gida gida uku na biyu sai ka sa tire ɗigo harafi na uku sai ka sa tire ɗigo tire ɗigo harafi na sai ka sa ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo gida hudu sai ka sa ɗigo tire sai ka sa ɗigo ɗigo gida biyu sai ka yi tire ɗigo to idan ka haka ka samu yan miliyan hamsin hamsin kuma insha Allah a share na a like idan ba kai yi kuma kai yi subscribing saboda ba zan samu bidiyo sabi sabi insha Allah sai mun gaba a wani sabon video insha Allah